Deutsche Welle Shirye-shiryen sashen Hausa Masu sauraro Abdurrahman Hassan ne ke maku sallama a cikin shirin na safe zango na farko na shirye-shiryen sashen Hausa na Deutsche Welle wato DW kenan da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin na yanzu za a ji cewar a Najeriya kungiyoyi masu fafatika sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta fara amfani da kudaden da aka tattara daga hannun waɗanda suka sace kudaden ƙasar wajen tallafawa dubban matasa marasa aikin yi. A Najeriyar ƙungiyar maharba ta ce a shirye take ta dafa dakarun Najeriyan wajen ganin sun kakaɓe duk wani mugu da ke cikin dajin Sambisa. A yadda muke so yanzu in gwamnati ta amince mana mu kan batun shiga Sambija a shirye muke za mu haɗa kai da su a ga menene abun da sambigan nan ya ɗauka. Muna tafe da ƙarin bayani sannan kuma muna tafe da shirinmu na sauyi a Afirka to amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Deutsche Welle labarun duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta soma gudanar da wani sabon bincike a kan cin zarafin yara 'yan mata a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Koriya ta Arewa ta yi wani sabon gwaji na makamai masu lizzami a daidai lokacin da ake yin taron duniya kan nikiliya a Amurka. Dubban magoya bayan shugabar ƙasar Brazil sun gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga gwamnatin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta soma gudanar da wani sabon bincike a kan cin zarafin yara 'yan mata a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Wanda ake zargin sojojin rundunar kiyaye zaman lafiyar na majalisar na ƙasar Faransa wato Sangari da laifin aikatawa. A cikin wata sanarwa da wata ƙungiya mai zaman kanta da ke a birnin New York wacce ake kira da suna Earth Free World ta bayyana. ta ce 'yan mata a ƙalla guda da 98 suka ba da shaidun cewar tsakanin shekara ta uku zuwa wannan shekara sojojin rundunar na kiyaye zaman lafiya na miniska na kasashen gabon da congo da burundi sun ci zarafinsu kana kuma suka ce daga cikin sojojin har da wani na ƙasar faransa wanda ya rika tilastawa 'yan matan yin jima'i da karnuka kamfanin dillancin labarai na koreya ta kudu yonhap ya sanar da cewar bisa ga dukkan alamu koriya ta arewa ta yi wasu sabbin gwaje-gwaje na makamai masu linzami masu cin dogon zango a gabar tekun gabashin yankin asiya wani babban hausan soji na koriya ta kudu wanda ya magana ta wayar tarho da kamfanin dillancin labarai na kasar ya ce koriya ta arewan ta harba makamin mai linzami ne a tekun japan a wani yanki da ke kan iyaka da koriya ta arewan ya zo yanzu dai babu wani ƙarin haske da aka samu dangane da wannan labari. Shugabannin ƙasashen duniya guda hamsin da ke ci gaba da yin taro a kan batun nukiliya a birnin Washington na Amurka. Sun ce za su haɗa ƙarfi da ƙarfi domin ƙalubalantar barazanar da duniya ke fuskanta na gwaje-gwajen makaman nukiliya da Koriya ta Arewan ke yi. bara da taron wanda ke duba hanyoyin hana fadawar makaman nukiliya a cikin hannun 'yan ta'adda shugabannin kasashen japan da koriya ta kudu da china sun gana da shugaba barack obama a kan batun na koriya ta arewa ga kuma abin da obama ya bayyana bayan ya gana da shugaban kasar china Of great importance to both of us is North Korea's pursuit of nuclear weapons. ya ce abin da ke da mahimmanci a gare mu mu biyu shine la'akari da ci gaban da koriya ta arewa take yi wajen yin gwaje-gwaje na makaman nukiliya ya ce da ni da shugaban china mun amince mu taka koriya ta Arewa birki to labaran duniya ake sha daga nan sashen hausa na dw sudan ta kudu ta shaida wa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya cewar sojojin da ke yin biyayya ga jagoran 'yan tawayen Rick Mashar za su isa a Juba babban birnin ƙasar nan da lokaci kaɗan. Kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma a cikin watan Agusta na shekarar bara ta amince da shi. Zuwan na 'yan tawayen zai ba da damar komawar Rick Mashar a birnin Juba. Daga inda yake gudun hijira a Ethiopia domin kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da shi da shugaba Salva Kiir. yarjejeniyar zaman lafiyar ta tanadi raba iko tsakanin shugabannin biyu har na tsawon watanni talatin kafin a shirya sabbin zaɓuka tun farko rick mashar na rike da matsayin mataimakin shugaban ƙasa kafin a samu rashin zutuwa tsakaninsa da shugaba salva an ba da rahoton cewar dubban magoya bayan shugabar gwamnatin brazil dilma rousseff 'yan jam'iyyar da ke yin mulki sun gudanar da wata ƙasatacciyar zanga-zanga a cikin garuruwa kusan guda talatin na ƙasar domin ceton gwamnatin ta dilma daga faduwa wace ake zargi da hannu a badakalar cin hanci ta kamfanin man fetur na ƙasar wato petronas zanga-zangar na zuwa ne dab da lokacin da aka shirya a cikin wannan wata 'yan majalisun dokokin za su kaɗa ƙuri'ar tsige gwamnatin. tsohon shugaban ƙasar na brazil lula inacio da silva na kusa da shugabar wanda shi ma ake zarginsa da laifin cin hanci da kuma halarta kuɗin haram ya ce wannan gangami zai katse hamzarin masu neman kayar da gwamnatin ta dilma O Brasil um um na tabbata wannan sabon yunkuri zai sa a ciwo kan matsalolin da ake fuskanta a Brazil tare da samun ci gaba mai ɗorewa. a halin da ake ciki kotun kolin brazil ɗin ta ce za ta saurare tuhumar da ake wa mr lula ta laifin cin hanci a maimakon iza shari'ar a gaban wata kotu da ke kula da al'amuran yaƙi da cin hanci to labaran duniya kenan annan nan daga nan sashen hausa na dw Deutsche Welle harkokin yau To madalla a cikin harkokin na yau ba a ji cewar a Masar al'umma na ci gaba da yin amfani da amalanke na dawakai da kuma jakkai a matsayin ababen hawa na zirga-zirga duk da irin ci gaban da aka samu a fannin zirga-zirgan. Tashin hankalin da ake yi a Libya ya janyo faɗuwar darajar kuɗin dinar. Abin da ya taka wa 'yanci rana na Nijar da ke a Libya barki wajen yawan aiki da kuɗaɗe zuwa gida. Muna kuma tafa da shirinmu na sauyi a nahiyar Afirka a yau. Za a ji fafutukar da wata matar take yi a Zambiya domin ba da ƙwarin gwiwa ga mata don yin dogaro da kai. Wasu kenan daga cikin abubuwan da shirin na ya kunsa amma da farko za mu je jihar Adamawa da ke a yankin arewa maso gabashi na tarayyar Najeriya. Inda ƙungiyar maharba ta ce a shirye take ta dafa wa dakarun Najeriya wajen ganin sun kakkaɓe duk wani mugun da ke cikin dajin Sambisa, babbar tungar mayakan na Boko Haram. Maharban dai na wannan yunkuri ne a daidai lokacin da dakarun Najeriya ke ci gaba da bayyana samun galaba a kan mayakan na ƙungiyar Boko Haram. Daga birnin Yola, wakilinmu Muntaka Ayiwa ya aiko mana da wannan rahoto. dandazon maharban da yawan su ya kai mayaka dubu goma da ke wannan shiya na najeriya sun ja damarar shigewa dajin sambisan ne saboda abin da suka ce na kwarin gwiwar da suke da shi na tunkarar mayakan tarzoman boko haramun din gaba gadi ganin a baya ma sun fafata a lokacin da guguwar yaƙi da su ta taso mai kamari tare da haɗin gwiwar dakarun najeriya shugaban ƙungiyar nan adama muhammad usman tola shine ya shaida min tashin tsimin nasu na yanzu gwamnati ta amince mana mu kan batun shiga sambija a shirye muke za mu haɗa kai da su a ga menene abun da sambijan nan ya ɗauka ba izinin mutum ba da izinin Allah kuma muna nan a shirye za mu sa kai mu taimaki gwamnati yadda za a samu zaman lafiya a ƙasar nan ko a yau similla mu a shirye muke. To bayan ma ga batun shiga dajin sambisar a ɗaya ɓangaren ƙungiyar na roƙon gwamnati da ta ɗaukan musu musamman mambobinsu matasa domin ci gaba da tabbatar da tsaro a ƙasar nan. Ina kuka zuwa ga shi mu na Adamawa ga yaranmu waɗanda suke fama a wannan yakin nan ya kamata a sassaka yaranmu a cikin wannan ayyuka na aikin hukuma. So riga sun gogu ina roko zuwa ga jami'in tsaro zuwa ga iyayenmu a taimake mu mu a shirye muke. to gani muhimmancin wannan yunkurin nema ya sanya ni kokarin jin martanin jami'an tsaro musamman na soji amma fa hakan bai nasara ba sai dai masu nazarin al'amura irin ismail muhammad da ke nan yola na cewa ko da hakan zai faru fa to tilas ne a yi bincike da kyau saboda gudun kada bunsurun tsafi iyaka da ragon layya. Eh, wannan kira da suka yi sun yi kiran a lokacin da ya kamata saboda da lokacin da aka ce an yi irin wannan fama kuma an samu mutane wanda su watan farar hula ne sun shiga cikin wannan yakin to dole ne a ɗauki mataki a kansu in ba haka ba su ma za su iya zama matsala saboda me saboda sun shiga an yi yaƙi da su wasu fahimci dabarun yaki so idan ba ɗauki mataki a kansu ba su kansu za su iya zama wata annoba ko kuma matsala ya kamata a sa su din saboda me saboda ya kasance suna sun ci gaba da aiki kaga a yanzu haka ma maganganun da muke ji wasu suna taimakawa da makamai aiki mara kyau to idan aka duba irin wannan abubuwan da suka fara faruwa tun yanzu ya kamata a yi matukan harci muntaka ahiwa dw hausa daga yola nigeria To har yanzu dai muna a tare ta Najeriya inda ƙungiyoyin fararen hula da masu fafutukar ci gaban al'umma suka buƙaci gwamnatin tarayyar da ta fara amfani da kuɗaɗen da aka tattara daga hannun waɗanda suka sace kuɗaɗen ƙasar wajen tallafawa dubban matasa don kama ƙananan sana'o'in hannu don rage zaman kashe wando. Daga Kaduna, wakilinmu Ibrahima Yakubu ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. bisa ga yadda miliyoyin matasan Najeriya ke ci gaba da zaman kashe wando da shiga miyagun kungiyoyi tare da bada gudunmuwarsu ga dukkanin tashe-tashen hankulan da suka jibanci na siyasa da addinai tare da kabilanci saboda matsalar rashin aikin yi. A karan farko dai wata gamayyar kungiyoyin fararen hula da masu fafutukar ci gaban al'umma fara fitowa ta kafafen watsa labarai domin yin kira da babban murya ga gwamnatin tarayyar Najeriya wajen tabbatar da ganin cewa dukkanin kuɗaɗen da aka tattara daga hannun waɗanda suka sace kuɗaɗen ƙasar nan. Kama dai tun daga shekarar bara zuwa wannan lokaci wajen tabbatar tabbatar da bullo da wasu hanyoyi da dabarun tallafawa matasa da kudaden kama kananan sana'o'in hannu da zubar rage matsalar dubban matasan birane da karkara ke fadawa ciki sabili da rashin sana'a a cewar Mr. Abel Adejo mataimakin shugaban hadakar kungiyoyi masu zaman kansu a Kaduna. Namban matasa na yana karuwa kullum kuma ba aiki ake samuwa ba duk gan irin matasa da safin da za su tashi kawai zaman kashe wandon da suke yi akan titi kudaden da ake samuwa dinnan daga kasan waje ana wayan shigar da ita nan kasa. kasan nan ga eh, Najeriya namu gaba daya a faɗi ne nawa ne kuɗin gaba daya Najeriya su ji tukuna sai a fara a ce to mun ɗauke kuɗi kaza kaza daga asusu kaza kaza mu yi wannan abun da ita kamar da yadda kungiyoyin fararen hulan suka nunar kashi 90 cikin 100 na mazauna kurkukun Najeriya matasa ne sabbin jini suka fi yawa waɗanda ake tuhumar su da aikata ƙananan laifuffuka saboda rashin kama sana'an yi bugu da ƙari kowace shekara kimanin ɗalibai dubu tamanin ne jami'o'i da kwalejin kimiyya tare da makarantun horar da malamai ke yayewa da su ma ke zaman kashe wando baya ga dubban matasan karkara da ke kwararowa birane neman aikin yi Comrade Mordecai Ibrahim da ke zama ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke fafutukar ci gaban al'umman kudancin Kaduna cewa da yayi lalle dai kama akwai buƙatar farfado da dukkanin durƙusassun masaku da kamfanoni da suka mace. Kuɗin dama na 'yan Najeriya ne. Kuɗin dama an riga an sarrafa su domin a yi ma 'yan Najeriya aiki, domin matasa su samu aiki, domin jama'a su samu walwala. Sai wasu suka sace suka tafi da shi. Don haka in an je an kwato su da gaske, a sa su a yi ma mutane aiki. A kasa yanzu muna da matasa na tabbata sama da miliyan talatin wanda ba su da aikin yi. A ga babban problem ne a gare mu ko wannan kashe gaje da ake ana ana kidnapping ana mai wannan kana tsammanin ba hannun matasa ciki irin wani wani irin matasa nake wannan aiki wanda ba su da aikin yi ajiya halima musa ita ce dai shugabar wata kungiyar mata da ke janyo hankalin gwamnati akan mahimmancin horar da matasa tare da magidanta da matan aure kama kananan sana'o'in hannu. In ba yi musu waɗansu abubuwa ba zai jawo waɗansu matsala. matsaloli so da rashin aiki shine yake jawo matsaloli da yawa a cikin matsalolin da muke gani yanzu duk da cewa gwamnatocin jihohi na kokarin baiwa matasa ayyukan yi fatar 'yan najeriya a nan da ita ce na ganin an ɗauki matakan bullo da ayyukan yi daban-daban ga dubban matasa da ke gararan ba akan tituna suna fama da matsalar rashin aikin yi ibrahima yakubu sashin hausa na dw daga kaduna a najeriya a najeriyar dai hukumomi a jihar sokoto sun yi kashedin cewar ba za a biya duk wani ma'aikacin ba albashi wanda bai samar ba da lambar shaida ta asusun bankin ajiyar kuɗi na bankin albashi wato bvn wannan mataki dai ya ɗaga hankalin ma'aikatan da dama waɗanda ba su riga ba suka samar wa kansu da wannan lamba wakilinmu daga sakwato faruk muhammad yabo na ɗauke da ƙarin bayani yanzu haka cikunan ma'aikata da ke karban albashi wurare da dama sun ɗori ruwa a inda gwamnatin jihar sokoto ta fito da sabon salon hanawa dukkanin ma'aikacin da bai gabatar da lambar sa ta bvn a gaban sashen kula da biyan albashi ba da manufar kabi ma'aikatan bugi da ke zaman tarnaki na hana wa gwamnatoci musamman a yankin arewacin tarayyar najeriya motsawa yanzu haka dai shirye-shirye sun kankama a kokarin cika kudurin da gwamnatin ta ɗauka na soma aiki da sabuwar dabarar biyan albashin in ji shugaban ma'aikata na jihar batur muhammad shinkafi za a soma bada takardu ga ma'aikatan ne na jihar sokoto gaba su domin su aiko da sunanakin ma'aikata baki ɗaya da bayanin ko wani ma'aikaci ga sunan shi ga matakin albashin da yake a kai kan nan ga bankin da yake ga kuma bbn na bana shi to idan ka har haɗa waɗannan su ne za a kai ma'aikatar kuɗi su ko sa su ga na'urar su ta kwamfuta so ma'anar wannan shine idan akwai ma'aikatan da suke an sa albashi biyu kaga wannan ba za su yi nasara ba domin bbn din guda ce ba za ta yadda da wannan tsari ba wasu ma'aikata da nazanta da suna masu bayyana min yadda suka fahimci wannan tsari abdulkadir salihu to kwanciya bai kawo ci gaba. da suna na aminu isa tela eh to ta zama ba mamaki saboda dama abin da an kai tsari na tun shekarar da ta wuce kuma na sa haka ta faru saboda gwamnatin tarayya ta ba da damar cewa kowa shi ta bankuna sun ba da lokuta fiye da shekara ana yin ta to kuma ma'aikatan sun fara gabatar da lambobinsu na bvn din ga hukumomi domin kaucewa matsala a ni ban kai ba saboda nan ministry ita ba ta bani oke na in basuwa ba din amma kai kana da bvm number ai ni ina da ita insha Allah eh ni na samu ta insha Allah ban sani ba ka gabatar da ita ga hukumomin da za su biya albashi to ban gabatar da ita don jiya ma na samu labarin cewa an ce a gabatar da ita to sai dai abin da ya fito fili shine yadda wannan tsarin zai takaita ayyukan masu biyan albashi da shugaban ma'aikata na jihar jihar ya ce ai ba aikin su kawai kenan ba finance clerk ba wai aikin su kuran su biya albashi ba ai akwai aiki wanda suke yi na ana kiran shi documentation wato tsarin file na adar record din ma'aikaci binciken da na gudanar ya nuna mini cewar ga alamu dai za a yi rikici tsakanin masu sayarwa wasu mutane ofa ta kama aiki da ake kira nan schedule a turance da kuma ake biya albashi kasa da dubu goma musamman a yankunan kananan hukumomi da waɗanda suka sayi ofar da bisa dukkanin alamu wannan tsarin zai zubar da su ne amma in ji shugaban ma'aikata na jihar sokoto baturu muhammad shinkafi gwamnati na cike da fatar samun ƙarin abin hannu ne lura da yadda a baya wasu ne suke azurta kansu duk abin da gwamnati ta sa ma a matsayin rara to mai girma gwamna zai amfani da wannan domin wa jama'a su ta aiki da kuma ƙara ɗaukar wasu matasa da ke son ƙara ayyuka ba su da aiki yi duk wannan kuwa in ji gwamnatin na cikin alamun canjin da al'umma ke hankorin samu ne domin kawar da masu halin bira faruk muhammad yabo dw hausa daga sokoto nigeria 'Yan Nijar da ke zuwa cirana a ƙasar Libya a yanzu suna gamuwa da cikas wajen aikewa da kuɗaɗen zuwa gida ga danginsu da sauran 'yan uwa. Saboda halin yaƙi da ƙasar ta Libya ta samu kanta a ciki abin da ya janyo faɗuwar kuɗin dinar. Kana kuma hanyoyin aikewa da kuɗin na bayan fage su kansu an ƙara samun kuɗin ruwa da ake biya gabanin aikewa da kuɗaɗen. Jihar Tawa na ɗaya daga cikin jihohin Nijar da ke da yawan yan cirani da ke zaune a Libya. kuma wakilinmu isuhu mamman ya aiko mana da ƙarin bayani akan wannan butu daga cantawar. matasan ƙasar ta nijar dai na da ɗimbin yawa ga zuwa ƙasashen waje irin su libya algeria da dai sauransu inda alƙalumma suka tabbatar da kuɗaɗen da suke aikowa gida na da tasirin gaske ga tattalin arzikin ƙasar sai dai tun wani lokaci aiko da kuɗaɗe daga ƙasa kamar libya abu ne mai buƙatar nazari sosai dubi da yadda lamarin ya kasance a yanzu in sha ta brazil wani da ya taɓa zama ɗan cirani wanda kuma ya ce shi ga nau yake ba yau ba. gaskiya yan fita su a cikin matsala yanzu idan fida yanzu aiko kuɗi yan jika ɗari biyu da ka wa jika ɗari na wancan na jika na mai kuɗi. wato kamar lada aikowa ce ko kamar lada aikowa ce eh, amma mun tabbata sun ce wancan ne ya mun muku an ci mana ba haka nan ne ba. kuna da shaida. rai kuma da shaida duk siyasa da aka yi mutane ba su kula ba bisa wannan abu yanzu yan ba gani yanzu babu dan bida wanda alibi wanda zai aiko kuɗi yanzu bana yanzu sun tseda saboda hasara ce a jihar tawo dai ba kasafai ake ganin matashin da bai taba huta waje ba gurin ci rani abinda ya kai su ga kafa wata kungiya mai sunan dan bida to shin ko ita wannan kungiyar na da masaniya abin da ke faruwa sanusi alhaji sun mamba a kungiyar cewa yayi muna da labari saboda muna da yan uwa a can muna da kani muna da yanni duk abin da ake ciki kenan muna labari halin da kasar libi ta shiga a cikinsu shine wannan ya kawo wannan matsaloli yadda ka ga kamar misalin naira ne yanzu haka shi ne kuma dinar eh, gaskiya matsala ce wadda ta shahi kasar libi kenan mu ma kai nan ta shahi mu to amma ga abdullahi alhassan mai inkiyar dan aduna ya ce wannan lamarin da ake dangantawa da faduwar canjin kasa kamar ta libya na da nasaba ne da halin da kasar ke ciki na rashin tsaro tunda kama wannan matsalar canji da ta shigo dukka inda dan nijar shike wanda an nan cikin nijar wannan abu ya ji shi ko ta wanda ake izo mishi an kasa ko abincin da ake izuwa ya rage paske in ka diba wa ga matsala ta canjin gada ta shigo ta samu albada da wanda aka albado ma duka ya shiga cikin matsi rishin zaman lahiya da libi da take lahiya kuɗi kake izuwa kake izuwa kake izuwa yau gashi da ya mutse shiga libi ɗanɗana daga bisani dai na buƙaci jin ta bakin waɗanda ake aikowa kuɗaɗen sai dai haƙata ta citura ila kulli hali dai masana tattalin arziki irin su abdullahi muhammadu na ganin wannan yanayin na da rauni ga tattalin arzikin kasar a jimilci a ƙididdige taimakon da 'yan niger da aka sashe waje ka yi ma iyalensu da 'yan uwansu a cikin niger musamman babu wani taimako wanda ka shigo a niger kamar wannan abu har in wannan abu ya kama matsala to al'umma tana cikin matsala domin galibin su suke kulawa da abincin su suke kulawa da lahiyar su suke kulawa da wasu matsaloli nasu to amma kuma ga malam asumana atta mai lakanin sabatan mamba a wannan kungiyar me zai hana hukumomi su kyautata rayuwar matasan a maimakon ana barin su kara zube har suna tahe-tahe kaga in mutum ya zauna kasar shi komi an kai komi an kai ya san kasar shi ta yi kasar wani tun da yanzu kaga mun shiga cikin wata tabarbariya ta tattalin arziki misa ba a kama waɗannan mutane su zamna isu mamman DW Hausa daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. yanzu kuma sai kasar Masar inda duk da irin ci gaban da aka samu na ababen hawa irin su motoci da jiragen sama da sauransu. Har yanzu al'ummar kasar basu manta ba da tsohar al'adar nan ta hawan amalanke na dawakai da kuma jakkai. To sai dai wasu na kallon wannan al'amari a sanadin talaucin da ake fama da shi a kasar. Wakilinmu Muhammad Yaya Azare ya aiko mana wannan rahoto daga birnin Alkahira na kasar Masar. zai yi wuya ka yi yawo a cikin birnin alkahira na masar ba tare da kayi karaskiya da amalanken doki ko jaki na tafiya kan titi ba tare da ababen hawa wannan batu da wasu ke danganta shi da yin riko da al'adun gargajiya na ci gaba da jawo cece kuce a kasar wani dattijo da ya ce ya yi shekaru talatin yana hawa amalanken jaki ya ce abin al'ada ce kuma mutukar raba yani gidi ana kan ma hantur ma kakana ya hau amalanke mahaifina ma haka kuma ina fata 'ya'yana da jikanuna ma za su ci gaba da hawansa al'ada ce da muka gada iyaye da kakanni kaga komin canjin zamani ba wanda zai ce zai yi watsi da gadansa wasu da ke amfani da amalanken wajen dakon kayayyaki kuwa cewa suke talauci ne ya sanya su yin hakan ya ce masu wannan sana'a su kansu matukar wuya suke sha wuyar da suke sha ba ta gaza ta dabbobin da suke laftawa kayayyakin da suka fi karfinsu ba da a ce za mu samu wata sana'ar da tafi wannan da tuni mun bar wannan sana'ar samun kasuwannin da ake sai da dabbobin da ake jan amalanke da su waɗanda ke ci a duk mako a faɗin birnin alkahira wata alama ce da ke nuni da ɗorewar wannan sana'a ko al'ada wani da ya zo sayan dokin amalanke a kasuwar ya bayyana yadda suke zaben dokin da ya dace su saya mukan ɗaura masa amalanke a bayansa kana sai mai tsala mara bulala don ya zura da gudu kadan ya zabura ya gudu to mun san na kwarai ne sai mu saye shi kadan kuwa ya tsaya to mun san asara ne ba za mu saye shi ba Ƙungiyoyin kare haƙoƙin dabbobi a ƙasar ta Masar da sun zargi mahukunta da kau da kai ga abin da suka kira gana wa dabbobi azabar da ta wuce kima da ake. Ta ce wannan al'ada na matuƙar cutar da dabbobi kuma tana zubar wa ƙasarmu da mutuncinta a idan duniya. Wajibi ne kan mahukunta su kawo ƙarshen azabtar da dabbobin da ake ta hanyar karɓe waɗannan dawakai da jakuna kana ta maye gurbin su da ba su motocin tasi ga dukkan alamu dai a iya cewa wannan al'ada ko sana'a ta amalanken dabbobi a masar za ta iya ci gaba da wanzuwa a ƙasar muddin dai masu yinta ba su samu madadi mafifici ba mahmud yaya azare dw hausa daga birnin alƙahiran masar yanzu kuma sai shirinmu na musamman Sauyi a Afirka. To a yau a cikin shirin za a ji cewar wata fitacciyar 'yar damben zamani na boxing a ƙasar Zambia mai suna Catherine Fire na ci gaba da gwagwarmaya domin ƙarfafa mata gwiwa don su zamo masu dogaro da kansu musamman ta fannin ilimi a ƙasar. Yusufu Ibrahim Jargaba ya bi diddigin wannan labari ga kuma rahotonsa. Ita dai Catherine ta taso cikin rayuwa mai wuya inda ta kasance tana dillancin kayayyaki gami da sai da kayan gwanjo a wata kasuwar da ke kasar Zambia. Daga bisani Catherine ta shiga wata kungiya ta ƙasa da ƙasa mai zaman kanta wadda ke wayar da kan al'umma game da cutar nan mai kare garkuwar jiki wato H ko sida. Catherine ta ci gaba da wayar da kan al'umma musamman mata game da kiwon lafiya da ilimi da harkar motsa jiki domin kauce ma zaman kashe wando. Ta kuma kasance mai son wasan damben boxing. Damar da Catherine da ta samu ta sa ta riƙa bibiyar mabukata tana tallafa musu musamman marayu har ma ta buɗe wani wajen bada horo ga masu sha'awar wasan boxing. Wannan dai karar al'ummar da suke motsa jikin ne a wurin da ta buɗe, inda al'umma da dama ke halarta don koyon wasan game da yin amfani da dama idan mutum ya same ta, katirin cewa ta yi once opportunity goes you can da zarar dama ta zo maka kada ka barta ta wuce ka yi kokarin tallafa ma al'umma ka kokarin ka ina ganin hakan ma wani ba da kwarin gwiwa ne i think that's that's an encouragement wannan wasa na damben boxing da Catherine ke yi ya dai sanya ta shahara har ma ta lashe gasa daban-daban har da gasar wasan dabban boxing ta duniya haka ne yasa ta zama tauraruwa kuma yasa mata ke son koyi da ita a ƙasar ta Zambia kamar yadda ta bayyana. Ta ce mata da dama suna so su ga sun zamo kamar ni domin ganin sun haɓaka rayuwarsu saboda hakan yana da mahimmanci ka yi ƙoƙarin kanka wajen ganin ka dogara da kanka ba wai ka jira sai wani ya yi maka ba saboda haka ni yanzu babu wanda zai iya yi min wani abu za mu iya yin komai da kanmu a matsayinmu na mata. Fatan Katarin dai a ƙasar Zambia ne ta ƙarfafa ma matan ƙasar gwiwa su kasance masu dogaro da kansu ba sai sun jingina da wani ba. wannan rahoto na Yusuf Ibrahim kuma shine makin rahotannin da muke dauke da su. Thank you. Majalisar Ɗinkin Duniya ta soma gudanar da wani sabon bincike a kan cin zarafin yara 'yan mata a jamhuriyar Afirka ta tsakiya, wanda ake zargin sojojin rundunar kiyaye zaman lafiya na majalisar na ƙasar Faransa, wato sangare da laifin aikatawa. Sudan ta kudu ta shaida wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa sojojin da ke yin biyayya ga jagoran 'yan tawayen rigimashar za su isa a birnin Juba, babban birnin ƙasar nan da lokaci kaɗan. kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma a cikin watan Ogista na shekarar bara ta amince da shi. Shugabannin kasashen duniya guda hamsin da ke ci gaba da yin taro a kan batun nukiliya a birnin Washington na Amurka. Sun ce za su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ƙalubalantar barazana da duniya ke fuskanta na gwaje-gwajen makaman nukiliya da Koriya ta Arewa ke yi. To ƙarshen labaran duniya kenan kana kuma ƙarshen shirin nan baki ɗansa. a madadin usman shehu usman da ya tsara shi kamar yadda aka ji shi abdurrahman hassan ke ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw masu sauraron mu ƙarshen shirye-shirye namu na wannan lokaci kenan amma za ku sake sauraron mu zuwa can anjima da misalin karfe biyu na rana agogon tarayyar najeriya jamhuriyar nijar kamaru da chadi wato karfe ɗaya agogon ghana burkina faso cote d'ivoire da senegal a kan mita goma sha uku, kilohertz dubu ashirin da ɗaya da ɗari bakwai da tamanin, mita goma sha shida, kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari takwas, da kuma kan mita talatin da ɗaya, kilohertz dubu tara da ɗari takwas da talatin. Kafin wannan lokaci muke muku fatan za a yi ne lafiya.